Matakin cafke limamin masallacin Juma'a na sahaba da ke unguwar zariyar birnin Maraɗi ne ya harzuka matasa suka fito kan tituna suna cinna wa tayoyi wuta a zanga-zangar da aka fara a jiya da daddare. wacce aka waye gari da ita kamar yadda Mansur Sani wani ɗan jarida mai zaman kansa ya shaida min ta waya. Yanzu yanzu ga na baro wasu unguwanni musamman ma tsofaffin unguwanni da manya-manyan tituna inda nan ne abin ya fi kamari inda ake taba ta kashi tsakanin iko da su matasan gari suna nuna cewa ba su gamsu ba da wasu dokoki da aka kirkiro waɗanda suka shafi addini musamman ma na auren jinsi kamar yadda ɗaya daga cikin malamai ko limamai rayadun ya ambata a wani masallaci na sahaba da ke a nan cikin garin maraɗi wanda wannan malamin kuma yana cikin mutanen da aka riƙe wanda ya ƙara harzaka su matasan. Ainihi dokar da ke bada izinin sanya ido akan batutuwan da suka shafi gina wuraren ibada da ma yadda ake tafiyar da su. wacce gwamnati ta aike wa majalisar dokoki daftarinta ita ce ta haddasa rudani a kawunan al'umma dalili kenan dan majalisa mai wakiltar al'ummar jihar maradi alhaji sani atiya ke jan hankula eh, su malamai sun kira mu sun gaya mu ga irin koke-koken su kuma ga abin da suka ce sun gani ga takardu mu kuma kawo mu Allah da za mu duba mu gani in abin da suka gani haka nan ne in abin bai saba musulunci ba insha Allah za mu gaya musu kuma mu ci gaba da wayan masa da kai in kuma ya saba musulunci za mu kaurace mashi kuma mu gaya ma gwamnati ai hatara da wannan abu don a samu zaman lahiya A nan ya mai wasu ƙungiyoyin addinin Islama kimanin takwas a ƙarshen wani taron wa'azin da ya gudana a jiya Asabar da daddare sun gargaɗi Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi watsi da wannan ƙudurin doka yayin da suka yi kiran jama'a a kan batun zaman lafiya. Sheikh Shitu Isa mamba ne a wannan tafiya. Abin da ya kamata shugabanni su gane ba wata ni'imar da Allah ya mana wannan ƙasa face tarbiyya irin ta addinin nan. Muna mutunta shugabanni suna mutunta mu mu ne musu biyayya amma in aka yi tsarin da aka yi da addini to kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ya baiwa kowane ɗan ƙasar izinin gudanar da addinin sa ba tare da wata tsangwama ba saboda haka waɗannan ƙungiyoyi ke ganin kullo da wani tsari na daban tamkar toye 'yancin ɗan adam in ji Sheikh Sha'ibu Muhammad tunda kowa na da 'yancin shi addinin shi a ƙasar da ƙasar mu take akan tsarin da yake to mu kuma musulmi masallatayya ke tahe da su masu kuɗin mu su gina su ba su sa limanci ko wata ƙungiya ta gina ta sa liman ita ke iya ɗaukar nauyin wuta da ruwa da komi da tsarin shi kenan wannan shi ne tsarin da muke da a kai kenan duk wani tsarin da ba zai kawo ba ko ci gaba game da wannan aiki to gani mu kenan kamar akwai tauyewar musulunci a farkon makon gobe ne majalisar dokokin ƙasa ke sa ran nazari akan kudirin dokar saka tsari a sha'anin gudanar da wuraren ibada da makarantun allo da nufin kaucewa rigingimu masu nasaba da dalilan addini matakin da ya samo asali daga shawarwarin karshen taron da ya haɗa malaman addinin musulunci da hukumomi a nan ya mai a watan nuwambar 2017 Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.